Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallo da tauraron tashar New Africa TV Hausa barkamu da sake shigowa wannan saurin na hantsi leƙa gidan kowa kuma barkamu da wannan safiya. Wanda muka saba kawo muku shirye-shirye a ko da yaushe a kan abubuwan da suka shafi ɓangaren lafiya da kuma zamantakewa. wanda yau ma ba mai kasa a gwiwa ba inda muka sake gayyato muku wasu manyan bakin inda za su tattauna mana kan wa'annan bangare guda biyu wanda ni Khadija Mustapha Hussein zan gabatar tare da abokin aiki na Idris Hassan Tahir ku kasance da gidan talabijin din New Africa TV to masu kallo da sauraron tashar New Africa TV Hausa kafin mu shiga cikin shirin tsindin bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci inda za mu dan ba ku dama ku dan hole kafin mu zo muku da bangaren lafiya war jiki masu kallo ku shakata da wannan Allah mai biyan bukata kai ne mai biyan bukatar nan adam daga sama har duniya karki sujada mun bauta maka wane ne yake ba mu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wani shirin namu na hantsi laikin gidan kowa wanda za mu kawo muku a zangon farko na wannan shirin shine shirin uwar jiki wanda mun gayyato dakta eh, mun gaito da aisha suleiman wadda za ta tattauna mana akan bangare to masu kallon mu ku cigaba da bibiyar mu domin jin yadda wannan zango na lafiya uwar jiki za ta kasance tare da dakta aisha suleiman masu kallon mu suna yi wa dakta barka da shigowa barka to da farko dai kafin mu shiga bari mu ji malama aisha za mu tattauna ne akan bangaren wannan cutar da mafi aksari take kama yara wato malnutrition inda aka fi saninta da mashako shin malam dr aisha za ki iya ba mu takaitaccen bayani akan wannan ita cuta farko dai kamar yadda kika faɗa shi malnutrition gaskiya babban cuta ne wanda kuma yake damun aksarin al'umma da yawa haka so shi dai farko malnutrition mu fara daga shi menene dama asali shi ake cewa malnutrition hmm. normally haka jiki yana bukatan abubuwa da zai sa da zai gina jiki zai ba wa jiki karfi kuma zai taimaka ma lafiyan jiki da sauransu hmm. so shi wannan malnutrition din lokacin da jiki ta rasa wannan abubuwan da yake ƙara karfin jiki yake gina jiki taimaka yawa a wannan lokacin da ta samu karanci shine malnutrition kuma wanda aksari an fi samun sha a yara to shi wannan malnutrition din dakta kina iya cewa hatta kamar jikin ce kan sa jiki ya yi rauni da dai abubuwa makamantansu to shin hada garkuwar jiki yake karya koko a ai shi wannan cuta gaskiya babban cuta ne ba abin da baya taba yana ma yara illa sosai da sosai me yake kawo shi malnutrition to aksari dai yanzu abin da yake kawo shi malnutrition shine rashin cin abincin da zai da yake kunshe da wa'annan abubuwan da zai gina wa mutane yara jiki to dakta banka tsinin fashin ki ba menene wa'annan abubuwa da na jikin ambata tun a yawa to kamar kin san akwai irin su protein wanda shi um, shi yana taimakawa gurin gina jiki akwai su irin carbohydrate suna taimakawa gurin samun karfi da wannan din jiki akwai kuma vitamins wanda suna taimakawa gurin irin kallo jiki gyaran jiki da haka nan da kuma kara lafiya da kuma suna fighting um, idan cuta irin zai shiga jiki haka. saboda fa'ida waɗanne abinci ne masu ɗauke da protein sannan carbohydrate ce vitamin ko saboda masu sauraro su san waɗannan abinci da dai su ah, bai wa 'ya'yansu yanzu kamar shi protein abubuwan da suke ɗauke da protein sosai sosai mm-hmm. kin ga kamar madara mm-hmm. kamar kwai mm-hmm. kifi da irin su gyada hakan nan especially ma shi gyada yana da muhimmancin um, amfani ma yara sosai yawanci za ki ga irin wa'inda ba su da karfin siyan abincin gwangwani ma yaransu da sauransu to shi kamar yanzu kaman kunin gyaɗa yadda ake haka ne yana da matukar amfani ma yara so kuma kamar carbohydrate su irin shinkafa su gero su masara da sauransu su kuma vitamins yawanci an fi samun su ne a kayan lambu da kayan itatuwa ma'ana fruit da vegetables hakan na an fi samun su a irin su lemu hakan nan su ayaba kenan dakta kina so ki ce wa masu kallon mu kada su alakanta cin abincin su ga bangare daya yanda kika ce protein ko carbohydrate sai dai su hada su gaba ɗaya kenan ko koya haka ne idan yanzu kamar wannan malnutrition din da muke so mai magana a kai kamar kashi-kashi ne idan kamar aka fi ba ma yaro carbohydrate haka sai ki ga ya samu wani kashi na malnutrition da ake ci masa kwashoko to shi kuma shi wannan yana dilin ne da rashin samun proteins kamar yadda na muke bayani ya ɗazu so wannan proteins idan aka samu yaro bai samun wa'annan sai samu wannan cuta din to kin gani ya kamata a ringa haɗawa duka a samu duka saboda karfin jiki da kuma gina jikin yaro. To masu kallon mu da fatan kun ji dai abin da dakta take faɗa dangane da cewa shi ba a so a baiwa yaro bangaren abinci guda ɗaya abu ba da karfi a wurin ana son kowane bangare a rika bashi dangane da zaki da bai ko ce mala idris ko daga to dakta wasu alamomi ne suke nuna mana da masu kallo da sun gani za su san cewa yaro ya kamu da wannan cuta farko dai ita cutar abin da take farawa take fara yi a jikin yaro shine ta hana shi girma za ki ga yaro baya girma farko shine za ta hana shi girma so daga baya kuma sai zo yana rama sai ki ga yaro yana tarama yana tarama yana tarama shi bai girma ba gashi kuma yana tarama kamar shuka shuka har kumburi yana sawa zaki ga yaro ya yi kumburi zaki ga jikin yaro skin in shi ya zama irin ya bushe yana daddayewa hakan nan zaki ga kamar saba zaki ga har kan yaro haka idan ya yi nisa sosai mm. zaki ga har gashin yaro yana canjawa a a color hakan nan zaki ga launin gashin yaro yana canjawa ok to yanzu idan a ah, idan waɗannan an samu waɗannan alamu me ya kamata ya likita za a kuma dai za a fara ba shi yaron wani mataki fara a yi ah, tun lokacin da aka fara lura da rashin girman yaro ya fara rama ya kamata a kai shi asibiti to a nan ne za a masa treatment a bada abin da ya kamata ya ci shi doctor din zai duba eh, wani abu ne yake rasawa haka sosai a ce to ok ga abin da ya kamata yaron zai ci kuma ga irin taimakon da za a masa asibiti dakta ban ga tsinin fashin ki ba kin san malam bahaushe yana cewa rigakafi fi magani <laughs> ita wannan cuta ba a mata rigakafi ko kuwa dama ana iya yin rigakafi domin kare yara daga kamuwa da ita ana iya yin rigakafi idan aka haifi yaro to dama nomali yanzu nan aka haifi yaro zaki ga a asibitoci suna magana akan cewa a ringa exclusive breastfeeding that is shayarwa da za a yi um, mace ta ringa shayar da ɗanta for wata shida haka ba tare da an hada da ruwa da wannan ba shi wannan yana taimakawa sosai sosai gurin hana wannan cutar kuma idan yaro ya kai wata shida shi wannan breastfeeding din wato shayarwa ba zai Um, ba zai ishe shi ba dole sai an hada masa da wasu abinci to idan lokacin ya zo lokacin wata shida ya zo za a hada masa da abinci to ana so a hada masa da abinci masu amfani a jikin shi yawa masu gina jiki mm. haka nuna sosai dangane da kin a fara bashi abinci irin kawai yana fara bayan wata shida za a iya fara bashi su tuwo da shinkafa <laughs> kuma dai me za bashi bai kisan ai yaro irin yara yara ne kuma mm. shi ma ai akwai abincin yara da ake badawa kuma mm. shi ma karba karba ne so farko dai idan yaro ya cika wata shida nan dole za a mai introducing abinci za a fara bashi ne kamar irin abincin yara irin ko su kunu dinnan da ake yi mm. za a ringa bashi kaɗan kaɗan a lura saboda wani lokacin ma ko da an fara bashi wani abun ba lalle ne ya karbe shi akwai irin wannan alaji dinnan wani lokacin kuma kiga yaro baya son wannan abincin so za a fara ne da abinci guda daya so za a ba shi irin a dau kwanaki uku hudu biyar hakan nan a ga yadda ya karba wannan abincin wani zaki ga ma an bashi zaki ga ya ringa zawo yana waye so dole za a dan saurara a fara da abinci guda daya mm-hmm. tukuna daga baya daga baya hakan ne to dangane da likita kin ce mana wannan ita cuta ana rigakafin ta bayan an haifi yaro ke da a takaice babu wani taimako ko in ce babu wani rigakafi da ake iya ba uwa lokacin take da cikin domin kare shi daga wannan cuta ko ko a ase bayan dole ya zo duniya gaskiya bayan dole sai bayan ya zo duniya tukunna za a iya yin wannan su exclusive breastfeeding bayan wata shida a ringa bashi saboda shi cutan ya fi wannan akan abin da yaro ya ci saboda akwai wani lokacin ba lalle bane zaki ga yaro yana cin abinci normal yana cin abinci mai kyau mm. amma kuma still ya samu wannan cuta din so wani lokacin yaro yana da wani cuta asali ko haifansa aka yi da shi ko kuma ya zo daga baya ne ya zo ya samu wannan cutar da zai hana shi cin abinci ko kuma ko ya ci abinci sai hana abincin amfani a jikin shi so ki ga yaro ya samu irin wannan matsala to kin ce wani lokaci ana samun yaro yana cin abinci da kyau amma kuma zai kama da wannan cutar shin abincin da ke ci shi bai dace da cikin shi bane ko kuma dai wata matsala ce can dama eto eh yawanci irin wannan matsala an fi samu zaka ga abincin da yake ci mai kyau ne mm. kuma ya dace ba shi abincin matsalan ba daga abincin ba ne matsalan is daga jikin shi ne mm. akwai cututtuka da suke hana yara cin abinci mm. akwai kuma cutan da zai hana kamar malabsorption zai hana ko da a ce yaron ya ci to wannan abincin ba zai masa amfani a jiki ba saboda yana tare da wannan cuta so farko za a fara um, za a fara treating wannan cutan first kafin nan sai a wannan saboda shi abincin shi abubuwan da yake ci normal bai da wani matsala to likita dangane da yaron da ya riga ya kama da wannan cuta wani irin taimako ya kamata a yi mai na gaggawa don hana kata illa da shi ko ce kan mata kai ga kisa gaskiya taimakon da za a fara daga an fara ganin yaro ya shiga wannan shine a kai shi asibiti mm. saboda wasu gaskiya zaki gani suna irin daga sometimes irin yaro zaki ga ya fara zawo yana rama yana so amai da sauransu sai a je ko kemis a sayi magani a zo a bashi kuma wannan gaskiya bai dace ba daga ya dan fara wannan saboda shi cutar tana da illa sosai mm. sosai so daga ya dan fara nuna wa'annan alamun ya fara rashin lafiya haka kamata ya a kai shi asibiti saboda a bashi taimako a to ita cutar malnutrition da muke magana kanta mm. tana da alaka da tsutsar ciki misali ko kuma da tsutsar ciki daban ita kuma da ita tsutsar ciki ita ma mm. tana iya saka malnutrition mm-hmm. saboda ai ita tsutsar ciki tana hana mm. abinci ya yi amfani a jikin mutum mm. so ita wannan tsutsar ciki za ka ga ko yaro yana cin abinci amma abincin baya masa aiki baya masa wani to wannan ma yana iya sa um, alamun malnutrition ya wannan akan yaron sai an kai shi asibiti an yi bincike tukuna za a gane ok to idan har an gane cewa akwai uh, misali yaro yana dauke da tsutsar ciki waɗanne matakai ya kamata a ɗauka ko maganin za a ba shi abin nan normally akwai maganin da ake siyarwa na hmm. deworming wanda ake ba yara har manya ma suna sha eh. saboda wannan tsutsar ciki din hmm. amma kafin dai a ba idan yaro ya fara irin ya fara zawo ya fara rama kafin a ce za a bashi wannan magani kamata ya yi a kai shi asibiti likita ya duba shi idan likita ya tabbatar da cewa haka ne abin da tsutsar ciki ne to zai rubuta masa maganin da za a bashi ya sha to dakta idan muka duba bangaren da kika ce wannan cuta tana kama yara ta musu illa har ta kai ga kisa to shin akwai wani kayyadaddan shekaru wanda za a ce idan yaro ya kai ya ya tsire wannan cuta ko kuwa kowane irin da aka ce yaro ne za ta iya kama shi eh to yawanci ta fi samun yara daga wata shida zuwa shekara biyu yawanci daga wata shida zuwa shekara biyu wa'innan saboda wannan lokacin ne jikin yaro yake bukatan abubuwa na gina jiki da zai sa karfin jiki da kuma zai sa developing duk sauran um, abubuwan jikin yaro to a wannan lokacin ne ya fi kama yara a yara a lokacin sun fi samun wannan cutan dole ko da a ce yaro ya fi haka mm. yana iya samu yanzu likita kamar dan shekara biyar haka ya mm. gan shi da wa'annan alamun zaka iya cewa shi malnutrition din ne yake sa yake damun shi kamar dan shekara biyar haka eh, tana iya kama dan shekara biyar haka tana iya kamawa amma ba kaman yadda take kama yara ba gaskiya mm-hmm. kenan ana samu amma dai kalilan kalilan ne eh, mm-hmm. ba kamar yara ba me rashin daukan mataki daukan matakai wato dauri zai haifar wajen wato wanda ya kamu da wannan cutar misali shi wannan cutar da farko mm-hmm. yana sa yana sa yawan zawo hakan nan da zai sa da kuma um, amai da zai sa yaro ya yi losing um, ruwan jikin shi wanda ake cewa dehydration. Mm. To, oh, Dr. Aisha ban da tsinin fashin ki ba, mm. wasu irin shawarwari ko kuma wani irin garkuwa ya kamata masu kallo su ba wa yaro idan ya kamu da wannan cuta ke gani. Idan yaro ya kamu da wannan cuta, sai ita su wayanda suke kula da shi. ya kamata su ba shi kula ta musamman ne gurin abincin da yake ci da kuma um, saboda shi cutar nan gaskiya yana sa ki ga yaro ya yi rama ya yi jikin shi duk sun yi ya yi sanyi da sauransu hakan nan so za a ringa za a kula da shi a ringa bashi abincin da ya kamata a ringa bashi magani akan yadda saboda idan ba a ma ba da maganin yadda ya kamata ba yana iya haifar ma yaron illa so da magunguna da kuma shi abincin da zai ci yadda likita ya yi magana ya ce haka za a bashi haka ya kamata a ringa bashi masu kallon mu kun ji fa abin da likita barkan turai ta zo mana da shi a wannan zaure na lafiya uwar jiki wanda muka tattauna a kan bangaren malnutrition inda muka fi sani a yaren hausa da mashako inda muka ji irin illoli da kuma yanayin cutar take zuwa wa yara wanda ta fi kama yara in ji likita din daga bakin likita na ji wannan zance mm. dan wata shida zuwa shekara biyu mm. amma takan sami yara ma sama da haka amma dai kalilan ne to masu kallon mu ku hanzarta da kun gafa wannan abu wa'annan alamomi a jikin yara ku kai su zuwa ga likita domin ya duba muku su. to a nan za mu kawo ƙarshen wannan bangare na lafiya uwar jiki ku tara da mu ranar litinin mai zuwa inda za mu cika da tattaunawa akan wannan bangare da muka kinkimu ko malam idris wanda ba kai musu karshen shi shirin ah, garkuwar jiki da ya zo muku daga nan tashan gida tashan new africa tv kenan ku kasance da new africa tv don ah, sauraro da kuma kallon kayatattun shirye-shirye to masu kallon mu bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci inda za mu damu muku da zango na uku inda za mu tattauna akan zamantakewa yau ma mu ji da me aka zo masu kallo ku shakata da wannan Bros, no make our sound like small picking voice, oh. Mun yeah, yeah. lafiya, i yeah, going in. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, mun saka da yeah. of arewa an tashi lafiya hezirta na zo da kafiya ba mara wake da zaria nasarawa kuna lafiya in ka san da to ka iya in ba duk to ba nama zan baki sai ma ka san zaki ba bamba kuma ba da sa ba bare ya ji gidan karota yaro waye babanka tambaye ni to ga amsa na ci shiru ko kun kasa yaro na san ka fasa ga mu abauci dan masa an gan mu marasa fito ai hoha sun gan mu kuma sun koka kenta na bacci dan na samu sallar suhi da tallafiya ku ba fashi wauro ma ya tashi yaro ka gaida babanka ka gaida inarka iya an tashi lafiya kashe kwaro sai fiya fiya iya mun saka tallafiya iya mun saka tallafiya iya an tashi lafiya kashe kwaro sai fiya fiya mun saka jallabiya iya mun saka jallabiya